haka ba sunna bane ba ba mustahabi ba tilas ne mun da kan da kai kuma abin nafsi nafsi ne Allah mai lakana da abin kuma da da wajen ku kamar zan kai da wani zai jiya maka to babu ne kana da abin kuma da abin nan ko kamar zamu gane yana gane irin da abin kan da to insha Allah irin ka kina ya yi duba maka amma ne bai yi da sai da kanan ku yi sanin dan uwa annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah na sanin abin da ke cikin zakatan fa hadaruhu ku kiyaye shi in kuntu batuba na sosai wallahi Allah ya sani in ma birin birin mutum yayi dubara ya riga nashi kamar sha a yu'min wa man sha'a fal yakfur in ka ga dama in kin ga dama ki gyara in kin ga dama ki gaba dama haka dubara ya riga da mutum karatu da wala gare shi ba talla dalla ba da yake da gane ba sai da aiki shi wajen ta ɗauke da talatin da biyar wa kaunin eh, inna allaha kana alaikum rasul eh? ok kana allah ko eh. inna allaha kana ko ke bai misali ne inna allaha kana lallai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kasance mai kiyo a kanku baki ga yazo kalma da kalma ne mai mai dinna muraqaba ko sai da kana ke inna Allah kana raqiban alaikum lallai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kasance mai sa ido a kanku eh, yana kididdigan duk abin da kuwa ke aikatawa yana halarci ya san zuciyar tawon ku da ta ku da ya sani sannan waye ta tun fuskanci gare shi عم شعب وقوله سبحانه وما تكون في شعر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما تكون في شعر يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك كفن سيتي كمني أبوه wannan haka man kai nan da ya daukan kowa ne mai karatun alkurani ba za ka zama cikin wani abu da kake aikatawa ba kasuwa kake a'a aikin gwamnati kake mulki kake a'a leburanci kake karantarwa kake wa ma kuma fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani lamari daga cikin lamarra ba na iri dai kankancin su da na ne a fiyakin korewa ta haɗa kowanne irin abu wa ma ta talo ba za ka karanto daga wannan littafi ƙur'ani na alkur'ani ka karanta aya ka karanta ka fahimta wala ta'maluna min amalin ba za ku aikato wani aiki ba na dukkan ku gaba ɗaya maza da mata yara da manya komai kankantan aikin komai girman sa illa kunna alaikum shahuda illa kunna shahudan alaikum sai mun kasance halarci akan ku muna kan ita tafi dole sai yayin da kuke ku a kai a cikin aiki da mutum bai da bukata a san aikinsa kamar yi kokari a sani ke shaɗan mai yi ta kan mutum in ba don shaɗan da ba ba an magance ne wannan ya magance duk wata biyar kamar ne ya mutane to tun da Allah na sana abin da ke cikin zuciyar ka san aikin haɗa ce ai mutum bai jiƙe masa da Allah a a waye gare ka tsaya ka yi karatu saboda wani da yake jinka ka tsaya ka karanta kaza don kaza ko kaza ka yi sallah iri kaza don wani ko kaza ka yi sallah kaza don wani ko kaza ka aikata kaza don wani da mutum bai fara yi ba tunda Allah na nan na wurin komai kankanta abin komai girmansa komai nisa komai kusanci yi nisa aya sittin da ɗaya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka ci gaba da bautan Allah tamkar kana ganin sa kaga muraqaba kenan fa in lam takun tarahu in baka zan kana ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka wa min wa huwa nafsu ma daraja alaihi sabiqun an gani kun ga wannan muraqaba tamkar dai wancan tuba an riga an yi bayanin yadda yake to muraqaba haka take ce shine asalin abin da magabata suka wuce suka suka ma daraja alaihi sabiquna abin da magabata suka bi suka wuce a kansa har suka mutu akai al-awwaluna ya tarku ba muna bin salafawa ba mu salafawa muna bin anin duk abin da magabata to wannan shine haƙiƙatan abin da salaf suka wuce salafu salih sai mutum ya duba bainahu wa bainahu kaga mutum sai dinga ganin gaskiya sunan nan yana da girma sai dai ba cire shi za a yi ba kamar da yan biyar ce ai sunan ya girma a dole tunda shi ne su kaɗai za su je aljanna saboda kan dole mutum kokarin mayar da kansa ilan su koya ne su muke so mu koya ko da ba mu kai su ba min salafi hadhihi al-ummati as-salihi ma magabatan wannan al'umman ta kwarai idza akhadhu bihi anfusahum ku duba gani kaga ba ran su ne ya tafi akai ba ku dubi irin abin da Umar ke yi a kaga bihi na sahu. sun ɗora rayukansu ne da shi su suka ɗora rayukansu a kai, kai ba kai za ka ɗora ranka akai ke ma ka ɗora ranka a kai ba wai abin haka kawai zai zo same ka ba ina ga tantus kanta dole kai za ka dage ka rungumo abin ka jiggawa kanka sai Allah ya taimake ka ka iya ɗauka hatta tammalahumul yaqin هاو يكين يتبتع غريس وبلغوا درجة المقربين سكا كي مرتبا مكفا وما الله كتيم كيم وها هي ذي آثارهم دا صولا مدنجمو سنن أتقيتي تشهد لهم من بتكيم شعيدا ما تهدك تكيم مقباتا قيل لجنيد رحمه الله بما يستعان على قد البصري tunda kallon haram ai haram ne ku da wani abu ne mutum zai taimaki kansa a akan wa kansa kallon banza don kasuwa mazauna ofis da aka samu ku zama da mata masu tafiya masu hulɗa da irin ta masu karantarwa ana tambayan junaidu da menene bima yusta'anu ala gaddil basar da mai mutum zai taimaki kansa akan rufe ido qala bi ilmika anna nazara an-naziri ilayka asdaqu min nazarika ila al-manzuri lahu da haka zaka kare kanka saninka lalle dubin mai dubi wai Allah dubin mai dubi Allah kenan dubin mai dubi ilaika gare ka tunda ba Allah ina ina Allah ne ne da can wata ayata cikin surtun nisa'i inna allaha kana alaikum rakiba ko raqiba ne duniya hawa to saninka da cewa inna allaha kana alaikum rakiban can bi ilmika anna nazaran nadiri dubawan mai dubi ilaika gare ka asbaqu min nazarika ya riga dubinka ilal manzuri lahu zuwa ban baki dubawa ka san Allah na kallon ka tun kafin halitta ka ka zo duniya ka je kaza kaga Allah yake kallon ka tun kafin ka kalli wacce zaka kalla din nan to sai ka duba dubin Allah ba za ka kalla abin da kake za ka kalla ba ina ba ka fuskanta illa abin yana da zufi illa la latif in dai har ka samu wannan to ka gama tsarwa ka san kallon Allah gare ka ya riga kafin ka ga abin da zaka gani saboda kana kaga ko da ya zo sai ka manta ba kalle shi ba na biyu qala sufyan al-thawri rahimahullah alayka bil muraqabati ممن لا يغفل عليه طائف لا, لا تخفى عليه طائف خافية إنا أمرتك دككياي الله تبارك وتعالى وند لا تخفى خافية عليه وتنقية لا تبوي مثلا وعليك بالرجاء إنا أمرتك دكيفاتا ممن يملك الوفاء وندك إيتكاوا الله كنت وعليك بالحذر إنا أمرتك دكجزء من من يملك العقوبة wanda wuta da aljanna ke hannunsa wanda yake mallake da hukuma na ainihin hudu uku kala bin mubarak la rajulin ibn mubarak yake cewa wani mutum raqibillah ya fulan wa ne ka kiyayi Allah فسأله الرجل عن المراقبة وتم نيك تنبيه سودنجني المراقبة فقال له كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل ka kasance tutur tamkar kana ganin Allah mai girma da ɗaukaka rakami na hudu kala abdullahi bin dinar min zuhad kharajtu ma umar bin al-khattab ila makkah na fita da umar ɗan khattab zuwa makka fa'arrasna bi ba'd tare, muka dan yi bacci a gefen hanya fan hadara alaina ra'in min al-jabali sai wani makiyayi dangare mana daga dutse fa qala lahu umar umar kai ce masa ya ra'i makiyayi bi'ina shatan min hadhihi al-ganam ka sayar mana da rago daga waɗannan tumakan qala ra'i makiyayi ne ce innahu mamlukun ai shi bawa ne ba dabbobin sa bane ba kaga tsoron Allah qala lahu umar umar yace masa yana jarraba shi kullu sayyidika akalaha dhi'bu ka gaya wa mai gidanka kirkeci ya cinye ta faqala al-abdu ayna Allah in cinye kuma Allah na ina kana ga zai yi tafiya ko zai yi bacci ne ayyana nan da kuka wurin mai gidan wannan makiyayi fashtarahu minhu ya shi daga gare shi ba a ta ƙaura yanta shi yana wannan kalma ta a duniya ina fata ta a gaban Allah haka na biyar haka an ba'adu an wani labari daga wani daga cikin bayan Allah annahu marra bi jama'atin yataramawna ya wuce wasu jama'a suna gasa wa wahidin jalisin ba'idan sai ga wani mutum can na zaune nesa da su anhu kai ka ce na kallon su ne mai ilayhi wannan salihu ya je wurin sa wa arada an yukallima yana son yi masa magana faqala lahu ina ganin mutumin nan ya bar wa'ancan mutane ya nufi inda yake zaune ina dusura wurin sa sai yayi maza ya riga shi yace masa zikrullahi ashha batun Allah ya fi min daɗi kaga dai da bukatan hirin da za ka ma in ga wannan ina kusan irin kasancewa yanzu in kana so ka gyara kanka sai ka iske wasu mutane sun zo sun dane ka kaga inna fi zalika da ibara ana iya koyi da irin wannan wanda duk ido ka ma hira mara kai mara gindi sai ka ce zikirullahi ashha na karatun da nake misali ka ɗauka ko ba karatu na fi min daɗi kana ya ɗauko kan ka kawo masallaci ka zo ka zauna kana son ka dinga mazare sai a wani inda sa da ya biyo ka wani na zuba ji labari ka dawo masallaci na kawo da zuwa ne na yi yara kalimatu haqqin yuradu biha al-batil sai da kace ga zikrullahi ashha ko kana zauna gidanka ya ta zo da ne ka kala anta wahdaka kana zaune kai kadai shi wannan salo yake faɗi faƙala mutumin na ce ma'iya rabbi wa malakaya ubangiji na na tare da ni da mala'iku na masu yi mutu wajen na guda hudu ne kala da man sabaka min ha'ula'i waye zara waye zakara daga masu gasan can masu gasan can sai in gasa na karatu ne ko na menene ko gasan karatu tun ba ne ciki ba ba ba sun sun ci gajiyan abin sun da suke da gasan to kai kuma ba da kullu ma la ya'ani ka ne da kullu ma la ya'ani ka ka shiga abin da ba ruwanka tuni ba da to sai dai kilan gana da zaka da koyo ranka kanka jawa shi kai kai ne da dan tashji'i amma duk abin da bai da manufa ne amfanin sa man sabaqa min haula fa qala man ghafara la man ghafara Allah lahu wanda Allah gafarta shi yayi zara shi yayi zakara amma da Allah bai gafarta ma bai na zakara ne amfanin sa ko kai ne da ko ka samu kujerar makka ko ka samu hajji ko ka samu umra ko ka samu menene dai Allah bai gafarta maka ba mai rai da saura wanda ya zara wanda ya saurara shine wanda Allah ya gafarta wa Allah ya gafarta mana ko ba a sanin haka sai dai an bi lahiran kala aina tare ina hanya shi da sabi yake tambaya fa ashara na hawa sama sai nuna masa sama sai tashi ya bar masa wurin wa kama wa masha shi mutumin din don ya fuskanci wanda mutum ya dame shi kaga in ka nuna mutum ne tafi yaki ka nuna masa tafi yaki ka nuna masa tafi yaki ne kamata ka masa sai mutum ka yi da safi ka shiga gida ko ka canza ko kuma ka tashi in masallaci ne duro ka kai ka zo kai karatu dai zai dame ka a masallaci yi ka nuna masa na ɗaya ki ka nuna masa na biyu ki ka nuna masa na uku yi sai ka ce to sai an jima sai a koma kama karatun ka don inda ba ka ba kana iya ka zo masallaci ya samu ni shi ɗan zai dame ka ta baro gidan ta baro kaza ko a gida baka ta zo fitine ka ba lokaci ne mutum na duba lokacin kuma ya san kimar lokacin kullum mun tashi da ya fita kenan bai dawo ba wani ya wuce bai dawo ba sati ake ta gattara yanzu yanzu ina gashi kwanan nan muka karatu da laraba ga laraba ta ba in an jima kamar in an jima nan zaka jima juma'a sai ka sake dawo buhari ko kan haya haya yanka yanka sai ka an sake dawo min hajji musulmi kwanan nan muka sami hajji musulmi ku duba don Allah inda muka shara muka kwasa ko kwana ɗaya ake ta rayukan mu ne suke wucewa fa lokacin nan sai ke ta tafiya fa asara ake da daɗaye inda muna duba sai ka ga wallahi nan ka tsufa tun da kashi ne ƙananan yara kai gani sai da mutum ya zama gabjeji ba wani abu ne da kai ka tsufa ba wani gabjeji da zama tsufa kai suka gana ta yana tsofaffi an gana ba mutane sai suka yara da saurin girma suke ba wani saurin girma wallahi daidai suke tafiya mutum ne ya tsufa bai sanya sanya san ya tsufa wa kama masa ita ce tafi ka kenan ashe daga yanzu in wani mutum zai fita mai kan ka tafi ka bashi ba kai lafi ba bayan ka dan kula ka nuna masa bai san na ana maskul dai saka ka tabbata saka in ka matsa kana mara ta zai kama gaban kanka zamani ne mu mun riga mun gano lokacin kankane ne asarar da muka yi na shekarun baya sun isa ya kamata na sauran da irage mutum bai san ya zai mutu wai amfani da shi na shida na ƙarshe wa hukiya zuba ya zuba lamma khalat bi yusuf yayin da ta kaɗaita da yusuf alaihi salam kanat zuwa wajha sanani la sai ta miƙe ta rufe fuskar wani gunkinta فقال يوسف عليه السلام ما لك يوسف ليس ساميكي أتستحيين من مراقبة جمادي كنا جنس أولن كلن سندرالا أبو ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار فزنج كنا مراقبا سركي من إيكو shi ta Allah ya raka hina tako sannan kuma zan duba ran baran jiko mai tsoron shi ba wa aisha da babu a karshe sashin bayan Allah sun wani yi waka daga cikinsu. إذا ما كلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للنادرين قريب إذا ما خلوت بالله تندى ككتيت دهرا ونظاما بالزامن عندك ككتيت يوما salata kul falaut kakkace yau na kadai ta rana duk kai kai kadai karkace ce wani kai kadai ranar duk ka shiga daji ko ka tafi bakin kogi ke daga tsaffa da ka tafi bakin kogi kan tsuguna kai ta kila kisa wani abu da ke so ka tafa karkace yau da zan ka wani kace ne na salautu a yau na je na kadai ta ne na tafi masallaci kaza ko kwana biyu riba zan tafi kace na je masallaci kaza na kadai ta na son ce wata tilawa ta na fuskanci za ta lalace ta gurɓace ne na je na kaɗaita ta ba ka kaɗaita ta ba eh san ba kai kaɗai ne ba walakin kul alayya raki yace akwai mai kiwa kai na tafi wuri kaza akwai mai kiwa kaina wala ta saban Allah ya tsalu sa'ata kada ka ɗauka Allah na shagala da wani lokaci kamar yadda shi wancan makiyayi gidano kenan kada ka ɗauka Allah kan shagala wani lokaci wala anna ma tukhfi alayhi yatubu kada ka ɗauka abin da ake tsayawa Allah fa yana tsayawa ko na kokari na tattara laifinsa na laifin laifinsa na koyi laifinsa kar ka dauka duk ɓoye koyon nan da kake yana koyi wallahi na sani duk abin da muke ba muke sassan tsewa Allah ya san shi ka karara. ita alam tara al-yawm baka ga yau ba Allah sarki kamar yadda ke rubutu asara uzahidin ya wuce da sauri ɗazu ɗazu nan muke da safe ga shi ne wurin ya kare wa anna ladan qaribun kuma gobe kusa yake lin nadirin wa anna gadan qaribun lin nadirin gobe kusa yake ga masu dubi ga masu hange yanzu na ce maka sai an gina ma da Thank you. kullum na su yayi dukkan mutanen ko suke ko kai yau kayan ko da safe kowanne mutum mace ko namiji za a ga ya yi sammako yana wajen cinikin ransa wa in ba ya aikata aikin da zai tsarkake wannan ran wa in ba ya aikata aikin da zai halaka sa haka aiki in ma mutum ya fita da safe ya aikin Allah wa in ma ya fita ya aikin shaɗan. saboda haka nan hadisin ai a farar yake kullum nasu ya rubi dukkan mutane kan yi zamba ko fa ba a yin nafsa ya ci bikin ransa fa mu bi uhu ai mu tukwa ko da ya zan wajen bayo din nan wa in ma cinikin yan talansa wa in ma cinikin halaka ransa to daura da shi kamar sai ka fada da ka fada da shi iza'a wato sifofinsa kenan shama'il mana jinginan ne shi ne manotan jinginan ne nata wanda ko karatu sai tsoron Allah ya kama amma idan ya ya kama su Allah haka abin yake ya auku ga sadan manzon Allah ba da gala wanda yake cewa yake cewa ya rasu ma manzo Allah wani lokacin muna kusa da kai sai mu dinga ganin aljanna da ita kai kace ganin ido idan muka fita daga inda kake sai muka shiga cikin matanmu iyalanmu kasuwanni harkokinmu sai mu manta wannan abubuwan mu munafunci a ciki sai abin sa'a a ne to hanyar da ake bi ita ce wannan hanyar da muka ɗauko idan mutum ya samu kansa a tuba ƙa'idar da aka shimfiɗa ɗin nan a yau mutum ya hau kai to babu shakka ya samu step ɗaya zai dinga zuwa ina dawowa ina zuwa ina fita dawo ya fita dawo abin da ke maganin wannan to sai ka matsa akan muraƙaba tunda ka san wancan aikin da zaka yi sa rana ɗaya zaka yi ko sati ɗaya ka ɗaukar wa kanka abin da yawa ka tattace ka yi dai iya wanda ka iya tunawa da shi zaka iya yin sa sati ɗaya to amma shi kuma muraƙaba shine za ku yi rikici da shi sai ka tuna Allah ka tuna Allah kana da Allah kwatsan sai ka ji ka manta sai ka tuno ai kana na abu da sai ka koma a haka to za ku ta wannan kokowa kai ta wannan kokowa insha Allah ta tini zan za a kara to lokacin da kake kokowan Allah na ganin ka kai kana ganin Allah Allah na ganin ka kana kokowan haka a lokacin nan za ka ji sako ya rabu yakin da kake ka kai da mai so kake kullum ka zama tare da Allah to sako zai na sauki to saboda haka nan rana ita yau za mu kawo kuma hanyar yadda ake tsare ganin Allah ba fa gani da ita ba muraƙaban Allah Allah mai sani da abin da to hanyar da za a biya tsare wannan wannan ina tsare wancan wancan zai zo tsare wannan na can zai zo tsare wannan har a samun injin din ya tashi sai dai ba zai yana ɗaya ba ba ya ma a wata ɗaya ba ya ma a shekara ɗaya illa iyakaci in kana yi ka dinga samun canji ka dinga samun canji amma ka daina kallon wanda ka fi in kana tafiya dinga kallon wanda ya fi ka sai ya sa ka dinga ci gaba amma kana kallon wanda ka fi to lalata za ka yi sai ka dinga gani ah, to ai yi da dama dama wani na gaba yake wani na kaza yake kullum in kaga kun kullun doki da mutum rabu da shi ko aboki kuke da shi ni wanda fi ka ta inda za ka dakar da shi aiki ne wani sai dai ido to haka na idan kana tafiya a haka za ka dinga samun canjin abu sa'a sa'a sa'a mutum bai sanin yayin da yake mallakan wannan saboda haka nan ana tafiya ana tafiya zuwa ko yana roƙon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mutum na ta roƙon Allah akai na ta roƙon Allah akai na ta roƙon Allah akai yana kwatantawa sai ga Allah ya taimake mu wannan abin eh, dukkan mu muna ciki yanzu ne muke son yi sa fa'idan mu karanta a baina jama'a mu ga cewa eh lalle muna kokari kowa na kokari muna yi muna yi kilan Allah ya nufe mu da rahama sai ga mun dore kafin mutum ne suka fara abin haya haya haya su watsar haya haya haya su watsar haya haya haya su watsar abin ba sauki gare shi ba aiki ne ja aiki ne kyan saboda haka nan za a yi ta tai a yi ta tai ila ma sha Allah in muna roƙon Allah Allah zai taimake mu fa qaranahu ayyuhu an qarib astaghfirullah wa atubu ilayhi لا يمكن أن تقل أو أو تغيب هذا مبالغة يقول يستغفر الله على المئة هذا مبالغة ويمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص ولو استغفرت واحدة آه، هذا نرجو الله أن يصيبك عليه ولو زدت هذا قدر طاقتك الاستغفار لا حد له لكن رسول الله يفعل هكذا في مرة يقول سبعين وفي مرة يقول مئة يمكن ولو زدت هذا بدون قيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 wato kashi na biyar kenan a babin ladabi hanyar da mutum zai bi ya ladabtar da ransa ta kasance ta koma tana horonsa da kyakkyawan aiki inda muka samu ladabi na farko na kamun da mutum zai amfani da shi tuba ga Allah mutum ya duba laifukansa ya duba ɗan abubuwan da yake ba daidai ba ya gano su yi ƙoƙarin komawa daidai na biyunsu kiyayar Allah tabaraka wa ta'ala shi zai sa idan mutum ya koma ga Allah zai ci gaba da zama a can ba zai baro can ba sannan wani lokaci kawai mutum zai waye gari ya samu kansa yana cikin kiyon Allah sai ya shagala yana cikin kiyayar Allah sai ya shagala yana cikin kiyayar Allah sai ya shagala to wannan maganinsa shine al-muhasaba kashi na uku kenan wanda shine zamu shiga wannan muhasaba shi malamin Allah ta'ala eh, masa rahama ya haɗa da muhasaba da mu'aqaba a wuri ɗaya a galabiyan malaman sukan raba an yi muhasaba daban sai a zo babin mu'aqaba daban to wannan sai ci gaba da tafiya bincike da hukunci idan an yi bincike nan take sai a zartar da hukuncin bai ware wurin hukuncin daban ba saboda haka na wannan uslubi ne na kashi na uku nan shine mutu mutum wa kansa bincike yi wa kansa hisabi yi wa kansa hukunci kafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa hukunci Allah ya yarda mutum ya hukunta kansa da abin da yake gani ya dace ya hukunta kansa din wannan yake tawahiya ita wannan muhasaba ita ce annahu lamma kana almuslimu amilan fi hadhihi alhayati layla nahara على ما يسعده في الدار الآخرة tun da musulmi ya kasance ai duk ɗaya ne musulma mata kasance da mace da namiji nan duk ɗaya kamar yadda kasan yaro da babba duk ɗaya mai kuɗi da talaka duk ɗaya ne ɗaurin Allah mai mulki da wanda bai da mulki duk ɗaya da wanda ake mulka so dai inda yana da wannan sifa ta islama to tun dai da ainihin eh, musulmi duk anda yake ya kasance amilan fi hadhihi alhayat aiki yake a cikin wannan rayuwa ta duniya kenan laila nahara dare da rana wannan shine sifar musulmi idan mutum bai aiki dare da rana ya tukunci addininsa da an musulmi shi musulmi baya hutu sai a lahira zai huta zai dai ɗan tsaya daidai da yadda ƙarfin jikinsa zai dawo karfin jikinsa na gama dawa sai kuma gidan jiya sai kuma aiki abin mamaki kamar da malamai suke ta rubutu suke ta rubutu sai a tarar da kishiyar musulmai ne haka su na wanda ba sa hutu mu zo mai ta karatun abin a littafi mu ta karantawa a littafi sai mu koma mu in muka tashi fatawa muka tashi hukunci sai mu hukunci da wani abu da ban sabani abin da muke karantawa an zuru huna tabi'atul muslim al'amalu mata laila nahara haka ake zama mutum yi ba ka da lokacin hutun ga musulmi ne aiki kawai har tsufanka ku dubi amara da ta shekara tisa'in da wani abu yake yakin da matashi bai iya yi kusan daidai girman ka daidai tsufan ka daidai irin ƙwarewar ka lokacin ake bukatan ka laila na hara alama yus'iduhu kan abin da zai azartar da shi fi daril akhirah da lahira kullum burin musulmi hangen musulmi abinda musulmi ke hari lahira duniya nan wata inuwa ce za ta wuce in ma ba ta wuce ta bar ka ba kai za ka wuce ka barta Allah su ɗauke ka daga inuwa su kai ranar sayar don za ka ta masa inuwa ka mutu ba ka da amfani wai ahidu abinda zai ba shi cancanta aiki sai Allah ne karamata ya don samun karamcin can lahira don sai mutum ya cancanta za a darajar tashi a duniya a lahira duniya ba ana gaba in ka dora an ka kaza a baka nan ka kaza nan ka kaza nan ka kaza in ma dai ka fi kowa ɗan nan da aka saka ko kuma dai ka fi kowa za lokacin za a nemo ka a tara duniya a yi wata nan ba a yi wani kofi a yi wasu kuɗi a yi wani ne a tarkata a baka ta yaya ta ka taɓa kuma ta labarai in da ka gana yaya ta mutu a taɓa kuma ta labarai da zama ba ba wanda yi ko dai ya gada ne dole a yi masa ba dan Allah ba saboda iyayen shi ko kuma shi ya yi musu ne to lahira haka take wallahi ba a samun lahira sai ka yi aiki ba ka samun ta da surutu mutum bai ba da lahira tsari bai ba da lahira sai an yi tsari an bi tsarin ko da tsarin ma an gama shi biyu ne ya rage maganar tsarin ka bar tsarin ka tsari an gama tsarawa biyu ya rage misalai sun gabata saboda haka nan nan musulmi aiki yake musulman aiki take dare da rana tukuru akan abin da zai bashi cancantan samun girman lahira karamatul akhirah wa ridwanullah fiha da samun yarda Allah a cikin lahira to ka san ko can samun yarda a can samun cancanta a can ba karami ne ba kada ka shiga dariya ka ce ka dogara ga rahmar Allah wala ya manu min makarillah za mai amincewa da talalar Allah sai mai rabu a lahira wani dama Allah yanke bai da rabu shine zai ce ba komai Allah ya kai mu akwai rahama to wannan alama ne na rashin rabu duk mai rabo a lahira da kike ya fi kowa ina na ya baka misali in kana so ga abubakar ga umaru ya gara yau hankalin ka kwance ki sawa su ne wanda mai Allah sun a suna da aljanna suna da aljanna suna da aljanna kai kace aljanna ma sai sun zaba amma sun fi kowa tashin hankali saboda haka nan jabariya ta riga ta yi ta ta ta da kwakwalen mutane نبي جمع عبا قوم يا زعت عمرها ما عزاف ما الجنة الجنة دراما ألا كلمة حق نير رب الأمراض كلا عندك بدي جبتك عبا كيبك إلي أفكي نفي ما جبتك نفي بقى وكانت الدنيا هي موسم عمله دنيا تاكتا تي إتتورين أيكين سا نن ميدا من السا نن ميلوكتم أيكين سا دنيا إن أنت في لاهرة ولنسا كمكوني mutum kaza mutum ya zauna baya aikin fari baya aikin baki a ce wata zai kare na jiran albashi ware bashi. haka za mu zauna muna neman lahira muna neman aljanna muna neman firdausi sana muna zama haka. kalla labudda min al'amal kana alaihi ya kasance dole a kansa shi musulmin nan dole a kanta ita musulman nan أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله يدين دوبا فرلي da suka zama dole a kansa me farlai salloli guda biyar azumi zakka hajji jihadi amur bil ma'rufi kyautata wa iyaye sadar da zumunci gaskiya taimakon da zama wajibi ayyuka da wanda suke gasu na dinga kallon su ka nazarin tajiri irin kallon ɗan kasuwa ila ra'asi malihi zuwa ga jarinsa jari ba shi ne wajibi ba idan mutum ya dunkule dubu kaza ɗinsa ya ce wata mai zo da gungarinsa farkon abin da yake dubawa ya za a yi kuɗin gwangwani nan su fito da kuɗin cin hanci da ya bayar wajen fitowa kaza wajen direba abin da ya kashe kaza me ya kaza abin da yake dubawa yadda kuɗin da ya kashe su fito tukuna haka za ka dinga duba wajiban Allah ya dan uwa haka za ki dinga duba waɗannan wajibai ko da misali wanda bai san zuwa tuna ba misali daga an mutum kan su ge zai yi koko karshe an yi koko na wanda zai fara dubawa ko kuɗin gerin su fito ko da kuɗin niƙa amma an ba wani yaro kyauta wanda kai nikan sai an hada da su su fito tukuna shi ake dubawa kafin a yi magana riba to sai mutum ɗauki ayyukan wajibi daidai da wannan jari wayan zura ila nawafili nazara tajiri ilan al-arbahi za'idati ala ra'si malihi sai dinga diba na filfilu ya duba zuwa ga na filfilu irin dubawan ɗan kasuwa ya zuwa ga riba da ta ƙaru akan jarinsa haka zai duba na fila ka san kasuwa da riba mun tare da masu mota a ce mutum zai kawo mota ya kwalla sa sai samu dubu kaza sai ya ga dubu kaza dinnan ya fito ko gida ya fara ina na yana jiran ya yi kwaskwari ma kaza ya yi fenti kaza ya gyara wayarin kaza ya yi tsere ƙidar gwallo iri kaza yana shirin kuɗin nan sai sun fito sannan kuma yana jiran lallai riba da zai sai riba kaza amma za ka iya samun mutum ya yi sallah a zahar bai yi nafila kafin da bai nafila baya ba zai iya yin magariba haka zai iya isha haka mutum za ka iya samun mutum kila wani daga ramadana da shi da azumi sai dai wata ramadanan ta zagayo baya hangen ga lokaci mai tsawon aiki wani ya yi kuro cire zakka daga nan ya gama sai dai Allah ya kai wa baɗi hatta kila ba ke zakkar nan ya tashi kaga ya mata wani ɗan wani keliya da abin da zai iya yi maimakon wanda zai ba wa kyauta ya zama dole a kan sarki ta masa zai ce je ya sai zakka ta zo kyautar da zai ta sadar da zumunci to sai lokacin bai cire na zakkan to dole sai duba ribarsa an na filu, a matsayin ribar ɗan kasuwa wayan zura sai kuma kusan ɓangarorin guda hudu ne kenan jari da riba ko farilla kenan da nafila ina fata an fuskanta ko mu bashi sunan sosai farillai ko wajibai da nafil filu farillai suna kofe matsayin kaman jari nafil filu suna yin daidai kamar riba kaga an samu abu biyu kenan ko sai mu je gaba wa yanzuru ila al-ma'asi والذنوب كالخسارة في التجارة سيدنجا دوبا ساقو دليفك tamkar asara ne a kasuwanci wurin da mutum ya gunduma sabo tamkar ya je kwatuna ne ya fito da akwalan mota yana zuwa kan ya kasa karbi idan ya fara zai ga wancan kwamishina zai ga wancan waye zai ga wannan ministan zai ga wane ne kudin mota ma kada shi ta haka zai dinga duba sabo da zunubi daidai da asara faɗuwa wurin jari kakuwa da za a dinga yawa sabo irin wannan kallo da an rage sabo da an rage sabo don kan na jin dan kasuwa dai malami ya bada misali da kasuwa ne dan kasuwa ba abin da ginin zai faduwa ko ne eh. duk iya ɗaya ne sai dai dawa ne kowanne wannan zunubi sakamakon ne sabo kuma yin sabawan sunna ya na bi nafsihi tunda an samu misalai guda haka sannan sai koma ya kaɗe ta da kansa sa'a min akhiri kulli yawmin ya samu awa sa'a wahida min akhiri kulli yawmin na ƙarshen kowane wuni ƙarshen kowane wuni kenta ya kamata a ƙa'ida ya kamata ƙarshen kowane wuni kenta ta yi muhasaba ta sati sannan ya yi ta wata sannan ya yi ta ƙarshen shekara shi ne fa'idan kasan sabon shekara ta zo yau muna cikin safar ko takwas ga watan safar to sai ka duba safar in bara a yau za ka iya ganowa takwas yau kana cikin safar ɗin bara ne da mai kai a waɗannan kwanuka na alkhairi za ka iya gano alkhairin da kai za ka iya gano zunubin da kai a wancan bara za ka iya gano ilimin da kai bana in ku ba haka ba gaskiya mutum ɗan bambancinsa da ragon gidansu ƙanƙani